Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma BOA hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau litini ashirin ga watan janairu ibrahim kalmasi garba ne da aisha sile da sauran abokan aiki daga birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren bayan labaran duniya za a ji cewa a najeriya kotun koli ta tabbatar wa gwamnan jihar bauchi kujerarsa sannan za a ji cewa hukumar kare hakkin ɗan adam ta yi kira ga gwamnatin nijar da a kafa wato kwamitin binciken kashe sojoji 89 ana wato a ci gaba da jin tsokacin da tsofi da kuma da ma'aikatan muryar amurka ke ta yi a jajibirin ranar bikin cika shekaru 41 daga kafa sashen wato gobe za a ji wasu daga cikin daɗaɗɗun ma'aikatan sashen wanda don haka ne ma ba za mu iya kawo muku shirin wasanni a takaice ba. Yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda Amurka kan wato muryar Amurka kan amfani jama'a. Kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya. jama'a barkanku da warhaka ga labaran. 'Yan takarar da ke neman tikitin jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa da za a yi a wannan shekara a nan Amurka sun girmama Martin Luther King Jr. a wani taro da aka yi a majami'ar Baptist inda suka haɗa hannayensu tare da shugabanni masu fafutukar tabbatar da 'yanci suka yi suka yi kuma tattaki da ya tattaro dubun dubatar mutane a taro da aka yi a majami'ar Zion Baptist gabanin tattakin. Sanata Bernie Sanders da Elizabeth Warren sun gaisa a karan farko tun bayan zazzafar muhawarar da aka yi ta baya-bayan nan a tsakanin 'yan takara na Democrat. Masu tattakin sun yi maci har zuwa gidan gwamnati a jihar South Carolina yayin da aka kunna fitaccen jawabin nan na I have a dream a speaker a lokacin tattakin. Tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. da Amy Klobuchar su ma sun halarci tattakin. Dubban masu rajin kare hakkin mallakar bindiga ciki har da membobin kungiyar da ke dauke da makamai sun yi gangami a babban birnin jihar Virginia da ke kudu maso gabashin Amurka. Sun gudanar da gangamin ne a birnin Richmond, headquarter jihar ta Virginia, domin nuna adawarsu kan wani kuduri da ke so ya gindaya sabbin sharruɗa mallakar bindiga. Rahotanni sun ce an ƙara baza jami'an tsaro a birnin na Richmond wanda hukumomi suka ayyana dokar ta ɓaci har zuwa gobe talata. Gwamnan jihar Ralph Northam ne ya ayyana dokar a ranar Laraba da ta gabata wacce ta haramta ɗaukar makami a dandalin Capitol da aka yi gangamin. Sai dai an ga wasu ɗauke da makamai a gefen dandalin. sannan daga cikin waɗanda suka halarci gangamin ma suna ɗauke da bindigogi a yau litinin da suka yi wannan gangami kuna sauraron labaran nan ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ƙasar kamaru ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan wata ganawa da aka yi tsakanin babban jami'in diflomasiyyar amurka a afirka tb nagi da shugaban 'yan adawa maurice conto wanda ke ikirarin cewa shi ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a watan oktoba ta shekara ta 2018 jami'in diflomasiyya na amurka ya kuma yi wata hira inda ya zargi jami'an kasar ta kamaru da gazawa wajen shawo kan rikicin 'yan aware da ake yi da ya yi sanadiyar mutuwar mutum dubu uku a yankin da ke amfani da harshen ingilishi What the people Southwest and the Northwest want more than anything ya ce babu abin da al'ummar yankunan kudu maso yammaci da arewa maso yammaci suka fi so, wanda ya wuce a rarraba ragamar tafiyar da mulkin kasar. Sai dai a wani martani da ya mayar, kakakin jam'iyyar PDM mai mulki a ƙasar ta kamaru anis atebra ya ce tibi nagi ba shi da hurumin fada wa kamaru abin da za ta yi Ya ce ya kamata Amurka ta girmama 'yancin gashin kan Kamaru ta kuma fahimci cewa sun samar wa yankin da ake amfani da harshen Ingilishi mukami na musamman. labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc to kamar yadda aka ji hukumar kare 'yancin dan adam cndh ta yi kira ga gwamnatin jamhuriyar niger da ta kafa kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa don jin musababin kashe sojojin niger 89 da 'yan ta'adda suka yi kwanan nan alhalin kuwa an girke sojojin ƙasashen waje a ƙasar da zamar tallafa musu kan haka ne wakilin muryar amurka a yamai sula barma ya zanta da kwamishinan hukumar ta cndh asumana musa wanda suleiman ya tambaye shi kamar haka kun buƙaci a gudanar da bincike a game da wannan al'amari shin a zahiri me dalilin da yasa kuke ganin a eh, yanzu an kai matsayin da ya kamata a so gudanar da bincike akan irin har-haren da nijar ke fuskanta eto eh abun da ba mu gane ba a ce yau duka sojoji na kasashen waje kasa iri-iri in ka dauka faransh alman eh, amurka duk akwai su nan a cikin kasanmu kuma waɗanda suka ce sun zo ne domin su dafa mu mu yi yaƙi da wannan ta'addancin kuma a ce ana zo ana yi muna ɓanna haka nan ba mu gano wannan abun ba shine muka ce to a bancaka watakila zaman su na a cikin mu akwai dai abin da suke nuhi ba kamar yadda suka nuna ba na cewa sun zo na su kama mu mu yaƙi da wannan 'yan ta'addan. wato kamar akwai shakku dangane da hulɗar da su waɗannan ƙasashe suke cewa suna da ita da ƙasar nijar a wannan fanni dole ne mu yi shakku domin a can da da babu su waɗannan sojoji na ƙasashen waje a yi mu mun san mun yi yaƙi da rebellion kuma babu wanda ya taimaka mu babu wata ƙasa da ta taimaka mu a ku tunani wane ne ya kamata ya gudanar da bincike in aka ce in son samu ne mun da son shi zamana wannan commission din ta kasance ma akwai mutane na kasashen waje a cikinta komiti mai zaman kai ne wanda zai zo ya bancika ya gano menene miskila ina ne matsalar take kakakin gwamnati Nijar minista Abdulrahman Zakariya da na tuntuɓa don jin matsayin gwamnati akan wannan bukata ta gudanar da binciken kashe-kashen sojoji akan iyakar Nijar da Mali bai daga wayarsa ba yayin da dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Idrisa Maidaji ya ce ba zai ce komai akan wannan lamari ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta gaida Suleiman, ɗazunan kotun koli a Najeriya ta tabbatar wa gwamnan jihar Bauchi Alhaji Abdulkadir Balaraba Koko Bala ƙauren Bauchi kujerarsa. Abdulluhan Muhammad Gareka. tun da farko kuwa kotun sauraron karar zaɓe a bauchi da kuma kotun ɗaukaka kara da ke garin jos sun tabbatar da nasarar jami'ar pdp wanda daga bisani jami'ar apc da kuma tsohon gwamnan muhammad abdullahi abubakar suka garzaya babbar kotun koli domin neman a soke zaben a basu a dangane da wannan nasarar da jami'ar pdp din ta samu na tuntubi kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jihar bauchi domin karin bayani sunana ladan salihu kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar bauchi to alhamdulillahi ina son in tabbatar maka da masu sauraron mu kana jin bayyana mini rashin jin daɗinsa dangane da sakamakon da kotun kolin ta bayar. To ni mai suna Shaibu Lawan a matsayina na yan apc gaskiya wannan shari'an da kotun koli ta yi gaskiya mu bai mana daɗi ba har ga allah mu dai kawai an mana abin da aka ga dama ne kawai a cikin wannan wannan shari'a da aka yi dama wannan kotun aka ce daga ita sai allah isa kenan zaka ce allah isa dole ne kawai mu ce Allah ya isa kawai. Wasu mazauna jihar Bauchin sun tofa albarkacin bakinsu kan wannan batu. Sunana Austin Cinzu mazaunin Bauchi. Murna muke duka mu a jihar Bauchi sunana aisha musa to mun gode wa allah subhanahu wata ala saboda dama shi muka fito muka zaba kuma an yi ta yi an yi ta yi kuma har ibar haka an zo kotun kolo kuma allah ya kara bashi eh sunana ibrahim usman ni ne dan malikin algalir to mu godiya wa allah kwarai da gaske da wannan nasara da allah ya bamu to a gaida abdulwahab muhammad da wannan rahoton daga bauchi To kamar yadda aka ji gobe ake bikin cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka. Don haka a ci gaba da kawo muku hira da kuma tsokacin tsofi da kuma daɗaɗɗun ma'aikatan wannan sashen. Za mu yada zango a Abuja inda za mu ji ta bakin Madina Dauda wato inda muka fara tambayar ta lokacin da ta fara aiki da wannan sashi na muryar Amurka sai ta ce. na fara aiki a sashen hausa na muryar amurka shekaru ashirin da biyu da suka wuce kuma na ji daɗin samun damar yin aiki a sashen hausa na muryar amurka menene abin da zan fi tunawa a yawan shekarun nan da na ina aiki a muryar amurka ba wani abu da zai ja hankali na fiye da batun yanayin gudanar da aiki shekaru 22 din nan da suka wuce wato a takaice 1998 kenan ba mu da irin na'urorin da muke da su yanzu na yin aiki a kaset ne kake hiran nan kuma ba za ka iya tsayawa ka gyara ba a wannan na'urar ta yanzu idan ka ɗauki muryata tana iya zuwa a yanki na farko sannan in zan ɗauki muryar ka sai ta zo a yanki na biyu saboda haka kaga ayyuka sun sawwaka yanzu kwarai kwarai da gaske To, kamun wata tambaya kuma, menene fata ta ga sashen Hausa na muryar Amurka? To, magana ta gaskiya, fata ta ga masu sauraro muna musu godiya da farin farko kenan. Da kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kulliyomin. Mu kuma abin da muka gani shi muke faɗi. Ina jin daɗin wannan. Ina fatan Ubangiji Allah ya sa wannan zumunci da ke tsakaninmu ya ɗore. ku ci gaba da sauraron sashen hausa na muryar amurka mu kuma ba za mu ba ku kunya ba to malam ibrahim sai kuma tambayar ka ta hudu kenan yaya nake kallon sauye-sauyen da yanzu za a fara yi a sashen hausa na muryar amurka gidan rediyon muryar amurka ita ce gidan rediyo ɗaya a duk duniya da ake saurare kafin a saurari wasu gidajen rediyoyin labari sai ya fito daga gare mu sannan ake jin na wasu to a ƙarƙashin ƙwararrun shugabanni waɗanda suka daɗe suna aikin sun goge sun ƙware sun kuma iya aikin kuma ba yadda za a yi ma ka kwatanta ayyukan sashen hausa na muryar amurka da na wani gidan rediyo babu ba irinta ba irinta ita ce ɗaya tilo a duniya idan aka ce muryar amurka to an gama an gama in kana maganan kwararrun masu gabatarwa ne kana maganan kwararrun editoci kana maganan kwararrun shugabanni da ake da su a gidan rediyon muryar amurka balle ma kuma hasali yanzu da aka miƙa sashen hausa na muryar amurka a hannun kwararre aliyu mustapha sakwato wanda duk rayuwarsa ba abin da ya sani sai aikin rediyo gaba dai gaba dai muryar amurka a gaida madina dauda to daga abuja kuma bari mu kada kaduna mu je ta bakin sani malumfashi wanda ya ce wato a gaskiya an dauke ni ne a ranar 26 ga watan satumba shekara ta 2006 kuma na fara ne a watan oktoba ɗaya ga wata na wannan shekara a ofishinmu na kano a matsayin wakili masu kawo a labarai dangane da abin da ya jibanci kiwon lafiyar mata da yara kanana a ofishinmu na kano wanda yake daga baya bayan wata biyu sai aka mai da a abuja hmm. To lallai masu sauraron mu Alhaji Sani Malumfashi za su so su san ko menene ya fi daɗaɗa ma rai tun lokacin da ka fara wannan aiki da sashen Hausa ganin cewa kai da ɗaɗɗan ɗan jarida ne kuma tsohon ciyaman ɗin ƙungiyar jarida ta Najeriya. Babban abin da ya fi daɗaɗa ma rai da murya Amurka shine muryar amurka jami'anta suna yabawa da hazakan mutum da kuma basira da kwazo wanda idan mutum ya yi shi za su yaba mai in kuma wani abin tausayi ya zo ya auku dangane da irin hatsarin da ke tattare da wannan aiki suna nuna damuwarsu da kuma ƙaunarsu to wannan yana bani sha'awa a nan zan iya baka misali da cikin watan nuwamba ta eh, shekara ta dubu biyu da wannan shida da na je abuja a lokacin da ake tsaye da ɗan takarar jam'iyyar app a wannan mataki na shugabancin kasa sai aka tsaye da muhammadu buhari yayin da mutane suka yi dandazo can inda na zo na yaba kan daidai da idan inda zai shigo ya taho mm. yana tasowa an gama sai ne maza na bugo malami na ce a ne ga nan sun gama kuma shi aka tsaye da ga yana tahowa sai ce to to nan za mu mm. kira ka ana kira na sai na ɗaga sauti sautin nan da na ɗaga wani basira ce da Allah ya bani kuma mun taɓa ne da Malam Aliyu akan wannan da na je Amurka shi mm. shine na yi amfani da shi na ji daɗi Ina mm. ce to ga yana an tsayar da Janar Muhammadu Buhari a daidai wannan lokaci bayan da ya kada mutane masu kaza kuma ga yana dab da shiga inda manyan baki suke zaune inda zai je ya huta kuma tare da waɗanda suka mara masa baya bari ma ji ta bakin sun ce ranka ne ya kaje aka zaɓe ka <laughs> to malali ya ji daɗin wannan har gobe babu wata kafar yaɗa labarai ta gida ko ta waje da ta samu wannan interview kai tsaye nan take a lokacin da ya sauko ah. alat babu yadda za a jami'in tsaro ya riga ya ture ka inda har ka riga ka daga sauti <laughs> babban bako ya ji na burge to hmm. wannan da ya burge su mafarin da aka mai da ni kano kenan sai aka bani mataimakin shugaban wannan ofishin wanda daga baya ma na zama shugaba na wannan ofishin namu har ya zuwa lokacin da aka maido da ofishin abuja to ban manta da wannan ba hmm. To Alhaji Sani malumfashi gashi kuma wannan sashin yana cika shekaru 41 da kahuwa me zaka ce To fata na sashen Hausa na muryar Amurka wanda ya cika shekara 41 da kafuwa yau ɗin nan wajen gudanar da ayyukansa na ilmantar da jama'a sanar da su abubuwan da ke faruwa a duniya baki ɗaya duka a wannan salon nan da ake faɗi duniya a tafin hannunka. Hmm. To wallahi wannan su ne fatan alheri. To daga Kaduna kuma bari mu sake komawa Abuja mu ji ta bakin Malam Nasiru Adamu Ilkaya. Wani da na fara aiki da sashen wasu namurar afirka Afirka a shekara ta dubu biyu da shida. Oh. Eh, wannan shekarar ta dubu biyu da shida tun daga nan nake aiki da murar Amurka kuma sun iya cewa tun daga nan babu wani aiki da nake dare da rana sai aikin murar Amurka har lokacin da nake zanta wannan da To Malam Nasiru Elikaya a matsayinka na daɗaɗɗen ɗan jarida kuma daɗaɗɗen ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka yaushe ka game da wani abu da ya fi faranta ma rai dangane da wannan aikin? Wato wani zan suna nan da yawa sai dai kawai watakila a wurin ɗauko na ƙarshen nan ko na baya bayan nan wato a wannan shekara da ta gabata ta dubu biyu da goma sha tara kenan mm. a lokacin da muryar Amurka ya zama fifiko ta farko cikin duka irin sa'o'i da ko kuma kafafen rediyoyi na kasashen duniya ta mm. fara ba da labarin tsaji babban zafi da ake na dubu da goma sha tara. Mm. Wanda gaba ɗaya mutane sun tafiya kan za a yi wannan zaɓe ranar goma sha shida da watan Fabrairu. Wato watan Fabrairu kenan na wannan shekarar. Mm. An kwanta sai muka bi labarin cewa a'a akwai kishin kishin cewa ba za a tsage wannan zaɓen. Haka in muka riga hukumar zaɓe muka samu cewa lalle akwai tattaunawa da ake yi ana shiga ana fita ma ba alamun cewa akwai wani abu da yake faruwa muka yi hakuri muka zauna har san wajajen karfe hudu na asuba wato ana kamar sa'a biyu a muryar amurka ta fito na shirin kamar da aka fara biyu na karfe shida sai aka kira mu muka shiga cikin hukumar zaɓe shugaban hukumar zaɓe na najeriya ta kusa mahmud ya ci zuwa an ɗage wannan zaɓen da mutane ke shirin yi da karin mako da. Sun kure da shi da Dota Mahmud Yakubu a sannan muryar Amurka ya zama ita ta fara sa wannan sanarwar ta ɗage zaben da ya shafi miliyoyin 'yan Najeriya. Oh. Wannan Amurka ya yin daɗi ainihin da kai da muka samu muka yi wannan aiki inda ya ɗauke ni ban samu na ɗauko wannan labarin da wata kila da labarin ya sha ban ba. Oh. To lallai ba za mu yi mamakin ganin irin haka ya burge ka ba a matsayinka na Elikaya. <laughs> To Malam Elikaya, za kuma mu so mu ji in kana da wani fatan alheri ga wannan sashi na Hausa na muryar Amurka a yayin da sashin ke cika shekaru 41 da kahuwa. Fani Ibrahim dama inda Allah ya mace ko in ce yana da tarihi dama da wurin da muryar amurka mm. a tun lokaci wato tsohon shugaban sashen hausa shi su lucas mm. wanda tun shekara da shekaru kafin da fara yin wannan aiki na domin da shi mun hulɗa da shi mun yi mm. wani gadi da shi a lokacin da ya kawo ziyara najeriya a marigayi a sani abdullahi marigayi ma guda biyu ne sani abdullahi tafi da shehu shi da karaye haka to tun a wannan lokaci nake daunar sashen hausa na muryar amurka mm. kuma tsarin da idan suka gama ba da labari ko wani rahoto sai ga an sa wata waka da sun kama da wannan labarin da aka bayar. Iko zama wani abu mai ban sha'awa wanda wannan tsarin ya yi bamban da sauran kafafen ah, labaru To daga Abuja kuma bari mu kada Baucin Yakuba inda shi kuma Abdulwahab Muhammad ke cewa. Hanyar da kace a ni dai Abdulwahab Muhammad na fara aiki da sashen Hausa na Mura Amurka a shekara ta dubu biyu. Hmm. Wato a kidaye na yi shekaru shirin kenan cik hmm. na aiki da sashen Hausa na Mura Amurka. To a tsawon aiki da kai da sashen hausa na muryar amurka wani lokaci ne ya fi burge ka ya fi daɗaɗa ma rai a tsawon aikinka da muryar amurka ko sashen hausa na muryar amurka um, a gaskiya malam ibrahim shi aiki jarida musamman ma irin wannan babban kafa ta yada labarai na duniya mm. abu ne wanda yake akwai abubuwa na wani ta'ajibi da kuma abubuwan da yake zai sa ka ka ji lallai a farin ciki. Hmm. Lokacin da dai aka tura ni a tura ni ya yarbawa. Sun hmm. a wanda state na na fara aiki tukunna. Haka. To a gaskiya yadda na ga ina cikin ba wanda yake ba wai hausa ne suke ji ba. Oh. Kuma zai kasance aikin da nake yi ka ji ai gashi Amerika ne ma kasance ni da zo nan na ba da rahoto kuma da harshen Hausa. Oh. Eh, A nan sai da sa ni na ga to lalle fa wannan aiki nawa abu ne wanda zan yi alfahari da shi. da ke da wasu suna mamaki ta yaya amerika za ta dauki wani na ta turo shi cikin wuri wanda yake yarabawa ne kuma yin dinga da da rahoto ne da wata. Iko Allah. To wannan abu yana ɗaya daga cikin eh, yana ɗaya daga abin da ya sa ni ji daɗi da kasancewar ni ina a ce ina da wani abin da yake zai yi alfahari da shi. Allah kam. To don haka eh, Malam Abdulwahab ganin yadda kake farin ciki da sashen hausar murya Amurka musamman ma lokacin da aka tura ka ƙasar Yarbawa. Yanzu wannan sashi na Hausa na cika shekaru 41 da kahuwa. Shin wani fatan alheri kake da shi ga wannan sashin? Eh, fatan alheri da sashen Hausa na murya Amurka. shi ne kasancewa yanzu kai shekara arba'in da ɗaya ana jin ta a duniya to kuma ai abu ne wanda yake mu kanmu ya to mana abin da yake alheri ne gare mu da sashen hausa kuma muna mata fatan Allah Ubangiji wannan ɗaukaka da ta zai samu da yin gaba gaba gaba shugaban ƙasar Najeriya ma yana alfahari da ita. To kafin mu buɗe layinmu a fara kira ana faɗin ra'ayi bari mu fara da ra'ayoyin wasu da daga jamhuriyar Nijar. Tijjani Inuwa Malam ɗan kaka an yi sanyi na anan da magaram da suna Ojo na titin bagaji. A gaskiya tun buɗe amfani yanzu muna cikin shekara 20 ko 21 da nake sauraron sashen Hausa na radio muryar Amurka kuma nakan aika musu da wasiƙuna akai-akai a shirye-shirye daban-daban musamman shirin abar ya huce don gaskiya ni ba abin alfahari ba hajiya tamar wallahi muryar amurka ta hudu musuna ta hudu musuna muryar amurka duk wanda ya san ojo titin bagaje a muryar amurka ya san shi gaskiya ni muryar amurka ni da ita gaskiya ya san barka muryar amurka sashen hausa kawai makaranta ce inda mutum ya tsaya saurare su wallahi ya karu siraji alhaji hallaru bilash artizana falami zandar ni dai duka shirye-shiryen da suke na karu sosai a bisa shirye-shiryen da ake yi amma ina da ɗan ƙarin shawara bisa kan wannan na ra'ayin masu saurare mu nan 'yan nijar gaskiya kamar ka ji mutum ɗaya na nijar ya yi na waje da yawa sun yi in ma matsala mice ce muna son a samu dai da allah ɗan sawwaka mu ma mu rika ba da ra'ayinmu kuma da akwai shirin lahiya wajen wannan gaskiya ƙara mai ƙari wannan sosai yana fahimtar da mutane Ni ce Fatima Zara, amma an yi sani na da muskura mai madara. sashen wannan Hausa na rediyo na murya Amurka, ni ina jin na kusa shekara arba'in, ni radiyo ba ta gabce mini. kullum shi nake saurari kuma yau ma na saurari su da sabon shirye-shiryen da suka sa sabbi da za su yi wajen guda goma ina saurare shi sosai da hilin wannan da suke yi na karfe bayan labarin karfe hudu wanda suke yi yau da gobe ana yana kayatar da ni ciki da gaskiya ma shi ma bai ya wuce ni shiri ne mai hudu hakki na mai karamin karfi saboda muna saurari wuri da an taushe mutane hakki amma a dalilin wannan shiri nasu mutane sun samu biyan bukata da wannan shi kuma shirye-shirye ake nuna na kasassu su ma kansu yana wayewa suna hasa bara wannan gidan rediyo Allah ƙara bunƙasa ta Alhaji Rago Kalla mai lafiya limanci Maradi jamhuriyar Nijar akalla dai na ta sama kusan shekaru kusan arba'in ina sauran gidan rediyo Amerika su gaskiya akwai canji bisa ga wancan lokaci da yanzu saboda ana shuya labaran yadda zamani ke taya babu fm muna shan wahala kwarai wajen sauraron gidan rediyon Amerika saboda sai mun hita da inda za ka hita ku ka ja waya antan kai kai kokarin kama su don ka ji shirye-shiryen da suke gabatar da shi a wannan lokacin Allah ya kawo sauki yanzu ta hanyar FM muna kama su cikin sauki zan iya tana irin su Nasiru mai wada Sallawa Sallau Jibiya Kabiru Fage su Ibrahim Alfahamid ga Salihu Mustafa da ke Hazili Isa wada Kabiru Isa ji kamshi Alhaji Amani Karim. Tun 1976 nake sauraron Radio Amurka Duk abin da suka faɗi ina ganiya sosai. Kuma kullum suna kirkiro abubuwan da za a karu da su. Babu shirin ma da hibirge ni kamar illa wannan na nakasassu da na neman hakkin mutum. suke da gaskiya saboda Allah wannan shirin yayi kasu gusa shi. To masu sauraron mu kamar yadda kuka ji 'yan jamhuriyar Nijar waɗanda ba su cika samun zarafi suna bayyana ra'ayoyinsu ba kusan sun cinye shiɗan lokacin da ya rage na kiran jama'a su bayyana ra'ayi amma a ah, shirye-shiryenmu na gaba za mu buɗe muku layi ku yi ta bayyana ra'ayoyinku da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai gobe da safe wasu abokan aikinmu su gabatar muku da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ma ita aisha tusile wacce ta karanta mana labaran duniya da julie lathas gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wata zanga-zanga ni ibrahim kalamu sai garba ke cewa sai kuma goben wasala.